Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan sabon shirin yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Yuni shekara ta da biyu. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad tafis Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za mu nufi ƙasar Ghana inda gwamnatin ƙasar ta ƙulla yarjejeniyar tsaro da tattalin arziki da ƙasar Finland. Sai kuma rahoto kan illar shan taba sigari Muna kuma da rahoto kan yakin neman zaɓe da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP. Rabiu Musa Kwankwaso ya kai Edo Ekiti. Kamar kowace ranar Juma'a Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban gwamnatin James Olaf Scholz da Firaministan italian Mario Draghi sun ziyarci birnin Cape jiya Alhamis a wani mataki na nuna goyon baya ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Macron ya ce wannan wani muhimmin lokaci ne, sakon haɗin kai ne da muke aika wa 'yan Ukraine. Ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tarayyar Turai ke nazarin ko ta ba da shawarar bawa Ukraine matsayin 'yar takara na zama mamba a ƙungiyar tarayyar Turai yayin da suke Cape. Macron charles da Draghi sun gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Amurka za ta aika da karin dala biliyan ɗaya na taimakon soji ga Ukraine, wanda shi ne tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar dannawar da Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbass na Ukraine. Kwamitin Majalisar Wakilai da ke binciken tarzoma da aka yi a ranar shida ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka a shekarar da ta gabata ya saurari bahasi jiya alhamis cewa tsohon shugaban kasar donald trump ya yi ta matsawa mataimakin shugaban kasar mike pence lamba kan ya hana majalisar tabbatar da cewa dan jam'iyyar democrat joe biden ne lashe zaben shugaban kasa na shekarar 2020 pence ne ya jagoranci majalisar dokokin yayin da 'yan majalisa ke shirin fara kidaya kuri'un daga jihohi na electoral college don tabbatar da nasarar biden lokacin da magoya bayan trump kusan dubu biyu suka kutsa cikin gidan majalisar don tarwatsa zaman Trump a cikin sirri da kuma bainar jama'a wani gangami kusa da fadar White House gabanin majalisa ta fara zama ya roki Pence ya yi watsi da kidaye kuri'un da aka kada daga jihohin da Biden ya yi nasara da kyar kana ya mayar da sakamakon zaben zuwa jihohin saboda 'yan majalisar Republican da ke da rinjaye za su iya bada umarnin wani zaɓe ko kuma mika sunayen masu zaben Trump da mai gurbin waɗanda ke goyon bayan Biden. Lauyan Pence, Greg Jacob, ya bayyana yadda wani lauyan Trump mai ra'ayin mazan jiya John Eastman ya yi ƙoƙarin gamsar da Pence cewa yana da hurumin da doka ta bashi shi kaɗai da ya ɗage zaben. Sai dai Jacob ya ce Eastman daga ƙarshe ya amince cewa kotun kolin Amurka ta yi baki ɗaya ta yi watsi da abin da ya dogara da shi na shari'a. Jiragen saman Amurka masu saukar ungulu sun koza cikin yankin arewa maso yammacin ƙasar Siriya kusa da birnin Jarablus cikin duhun dare. kuma duk da rahotannin harbe-harbe da manyan bindigogi sun sake tashi tare da wani shugaban kungiyar is da ke tsare a gidan yari lamarin da ya zama koma baya ga kungiyar ta'addancin sojojin amurka da jami'an yaki da ta'addanci sun yi ta jinkiri wajen bayyana bayanai da dama na harin da aka kai da sanyin safiyar jiya alhamis da ya yi sanadin kame hani ahmad alhurdi wanda aka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar da ke da muhimmanci ga ayyukan ta da ta yi a Siriya a baya-bayan nan. A cikin wata sanarwa da ta fitar, kawancen da Amurka ke jagoranta don fatattakar IS ta ce, an shirya tsaf ne don kame alkurdi ne da rage hadarin cutar da fararen hula ko barna. Sanarwar ta kara da cewa aikin ya yi nasarar kaucewa cutar da fararen hula ko kayayyakin more rayuwa kuma bai haifar da wata barna ba ga jirgin sama ko kadarorin na haɗin gwiwar. A gefe guda kuma wani jami'in amurka da ya yi magana da boa bisa sharaɗin sake sunansa domin tattauna kan bayanan sirri ya tabbatar da cewa babu wani sojan amurka da ke da hannu a harin da ya samu rauni to kada a nisa nan gaba kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a ƙasar Ghana inda gwamnatin ƙasar ta sanar da kulle yarjejeniyar tsaro da tattalin arziki da ƙasar Finland. Ƙasashen biyu sun kulle yarjejeniyar ne biyo bayan kammala taron shekara-shekara tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashe da ke ƙarƙashin Nordic da suka kunshi Finland, Sweden da Norway tare da nahiyar Afirka da aka gudana a birnin Helsinki. wakilin mu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani. Yarjejeniyar da ministocin harkokin wajen Ghana da Finland wato Kwaiko Ampritum Sapon tare da takwararsa Peki hayitso suka kulla zai baiwa ƙasashe bin damar haɗa kai domin samar da ci gaba mai dorewa da karfafa tattalin arzikinsu da magance matsalan tsauyin yanayi da tsaro da bunƙasa harkar noma da dai sauransu. A jawabinsa mataimakin ministan harkokin wajen Ghana Kwaiko Ampritum Sapon da ya jagoranci tawagar Ghana hana zuwa taron ya ce wannan yarjejeniyar ya karfafa halaka tsakanin kasashe bin domin samar da amfanin bai daya na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen ghana malam irbad ibrahim bisa wannan yarjejeniyar da ghana ta kulla da finland ga dai bayanin da ya yi mini ta kasan finland da kanta kasa ne da mutan ghana ke girmamawa kuma bai buya mana ba cewa tana na ga cikin kasashen da ke nan sahun farko kan lamarin tattalin arziki a a europe baki daya saboda shi wannan yarjejeniya tsakanin ghana da finland za a taimaka domin mutum ne yake bukatan gudunmuwa kowane jiha ko bangare wannan gudunmuwa ya fito za ka karba ka kuma yi marhabi da shi amma cewa an lauye kasan ghana a bar ta je ta hafka ma wani zance da zai zabe magana maukifinta kan lamarin yakin russia da ukraine abu ne da za mu ce kasan ghana ta yi la'akari hankali domin ita finland eh, tana da iyakoki da eh, ita russia haka kuma ana riyawa cewa idan russia ta samu saukin lamari a ukraine na ga cikin kasashen da za ta so ta kai mahari ita ne finland to wannan yarjejeniya lokacin da take haukuwa a wannan ina ga ya kamata kuma a yi lura da shi in zallan yarjejeniya tsakanin kasashe biyu ne da bai lauya ghana kuma bai daure hannayenmu mu yi mu ba da maukifi eh, cewa muna bayan ukraine ne ko russia domin ita russia akwai tarihi tsakaninmu da ita shugaban kasan ghana na farko da aka samu inci shine dr Kwamin kurma irin manya-manyan ayyuka da masana'antar da ya kirkiro ka yi kamar kasan russia ta ba da tallafi taron afirka da kasashen nordic da ake gudanarwa kara shekara na baiwa bangarori bin damar tattauna batutuwa masu nasaba da tsaro tsaro da zaman lafiya da zuba jari tare da bunkasa cinikayya domin wa matasa damar cimma nasarori a harkokinsu na yau da kullum. Taro na bana dai ya mai da hankali akan matsalan tsaro da ya shafi nahiyar Afirka da gabas da tsakiya tare da nahiyar Turai musamman mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine abinda ke ci gaba da janyo matsalan karancin abinci da sufuri da ma tashin farashin kayayyaki in ji ministan harkokin wajen Finland. Particularly discussed about the global situation, unfortunately we are living in a world where there are still still a lot of conflict, some conflicts on the African continent, some in the Middle East, and nowadays also conflict in Europe, the Russian uh, attack against the Ukraine. Of Wannan taron shekara-shekara tsakanin Afirka da kasashen Nordic an fara tun shekarar 2021 ne, kuma bana kasashen Afirka su 22 ne suka halarci taron Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. a gaida Hamza kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Farin da ke ci gaba da yin barna a kasashen Kuriya Arewa maso gabashin Afirka ya fi shafar kasar Somaliya inda aka yi kiyasin cewa kashi ɗaya na al'ummar ta miliyan sha shida na fuskantar matsalar karancin abinci. Kungiyoyin agaji sun ce dubun dubatar mutanen Somaliya na cikin haɗarin mutuwa da yunwa yayin da ɗaruruwan yara ke mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki a wata cibiyar kula da yara masu fama da cutar yunwa a magadishu fadumo magi mai shekaru takwas tana rike da ramamman yaronta mai shekaru hudu da haihuwa madi ta tserewa yunwa ne daga ƙauyen bulu gadud da ke yankin kudancin somaliya a ranar 11 ga watan yuni bayan da 'ya'yanta uku suka mutu yanzu haka tana zaune a sansanin 'yan gudun hijira na alhidaya tare da 'ya'yanta uku da suka rage Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan 'yan Somaliya dubu ɗari takwas ne suka rasa mahallansu sakamakon fari da ba taɓa gani ba. Tun a watan Mai ne wasu 'yan gudun hijira a Afirka ta kudu suka yi sansani a gaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya suna roƙon da a ɗauke su zuwa wata ƙasa ta uku saboda kyamar baƙi. 'Yan gudun hijirar daga ƙasashen Burundi da Congo da Malawi da kuma Rwanda sun ce komawarsu ƙasashen su haihuwa babu tsaro kuma ba sa jin ana maraba da su a Afirka ta kudu. Wasu daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira sun kwashe shekaru ashirin suna zaune a Afirka ta kudu, amma yanzu sun ce ba su da kwanciyar hankali. Yawancinsu sun fito ne daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda suka tsere daga yaƙi. Amma da yawa sun ce an kwashe musu kayayyakin ƙananan kasuwancinsu, an yi musu fashi a gidajensu, kuma ana kai musu hari, yayin da ake ci gaba da samun karuwar kyamar baki. Mun gudu da ƙasarmu, mun guje wa wahala, mun nan Afirka ta kudu mun samu ƙarin wahala da ƙarin tsanani domin harin kyamar baki gaskiya ne. Labaran duniya kenan aka saurara Muhammad Hafiz Baballe ya karanto daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya masana kiwon lafiya na ci gaba da jan hankalin jama'a game da hadarin shan taba sigari wacce hukumar lafiya ta duniya ta ce tana kashe mutane sama da miliyan takwas a duk shekara. Ƙwararru sun ce masu shan taba sigari suna fuskantar hadarin kamuwa da waɗansu cututtuka kamar ciwon siga da dai sauransu fiye da waɗanda ba sa shan taba. Ga rahoton da Alasan Bala ya haɗa mana. Shan taba sigari dai abu ne da ya zamanto jaraba ga miliyoyin mutane a faɗin duniya. Manya da matasa na sha duk da illolinta ga lafiyarsu. Hukumar lafiya ta duniya ta ce a shekarar 2020 kashi 22.3 na mutanen duniya na shan taba wanda kashi 36.7 maza ne. A shekarun baya, Muhammad zayyano ya kamu da jarabar shan sigari to amma kamar yadda ya bayyana mana ya daina sha saboda matsalar rashin lafiya da shan ya haddasa masa eh, na dan samu damuwa ne wani lokaci na yi rashin lafiya sai nan da na je asibiti sai ake ce min ko sigari tana iya kosin din wannan rashin lafiyan da na yi to daga wannan lokacin kuma sai da na da bayan na ji sauki ma ko da ina ciwon ban daina shan sigarin ba sai ma bayan na ji sauki sai ga na ga abin nan fani na sa kaina mutum tun da ni sa kaina ma ai ya ma kamata a ce na bari sai in saya ma wani lokaci don kada wani ya zuwa ce min mu je a shan sigari amma nuna mishi ina ma da ita amma dai ba zan sha ba wannan wuri ne da masu shan sigari ke zama busa hayaki matasa ne da kuma dattijo daya suna sha suna hira sun bayyana dalilan da suka sa suke shan taba duk da illolinta ga lafiyarsu e komi da ra'ayi ne to kawai ni na ra'ayin shanta ne a lokacin da na ganta tun ina dan karami na haka ina dan amfani da kare da sauran dan abun nan wanda ake murda muna yi muna shatin muna konewa har kai ana aikin mu ma muna sowa har kai mu ma mun fara samun kuɗin mu naira biyar goma muna sowa muna dan kaucewa a bakin daji ko gefen gida ko bayan gida ko a toilet na dan caccakawa saboda temperature na na sauka abin na ban tsoron lokaci saboda in kada yi ma a kwalin ta in irin gargadin da ake yi in kada yi lungs din mai sha don da bai sha a kwalin ma da ka san abin dubawa ne so i'm decided to step back from it da a rana ina iya reason kaman kwali daya ko more than that amma yanzu bai in amfani da kare biyar a ah, kara ayi ba lizayi ina shan ta ne fiye da kwali ma biyu ko uku amma yanzu na rage na dawo irin dai guda biyu guda uku ahmad sani bala ƙwararren likita ne a abuja ya ce masu shan taba sigari sun fi haɗarin kamuwa da manyan cututtuka sama da waɗanda ba sa sha mai shan sigari yakan samu cututtuka fiye da wanda baya shan sigari misali tarin fuka ni da bana shan sigari da kuma wanda yake shan sigari wanda yake shan sigari sai ya fara samun tarin fuka kafin wanda baya shan sigari saboda illolin da yake ma magudanar iska sannan haka har wa yau mm, ciwon siga ma an yi nazarin cewa waɗanda suke shan sigari sun fi saurin samun ciwon siga kafin wanda baya shan sigari kuma mata ma masu shan sigari ana samun illoli sosai yana sa musu kansa kamar kansan bakin mahaifa sannan kuma idan suka samu ciki aka zo suna iya haifan ɗa lokaci bai yi ba ko kuma su haifi ɗa mai ƙanƙantan nauyi wanda zai sa yaron ya samu matsala a wasu lokutan ma yaron ba zai samu ba zai iya rayuwa ba baya ga cutarwa ga lafiyar mutum da sigari ke yi masana sun bayyana cewa tana da illa ga muhalli musamman yadda samar da ita ke haddasa tsara miliyoyin bishiyoyi a kowace shekara wanda hakan ke ta'azzara ɗumamar yanayi a duniya alhassan bala daga abuja najeriya to a gaida alhassan Bari mu rufe taskar rahotannin namu da harkokin siyasa a Najeriya inda 'yan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyu suka tsayar suke ci gaba da zawarci magoya baya abin da ya kai ɗan takarar jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso ziyara Edo Ekiti. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana. Dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi alkawarin gyara harkar tsaro a Najeriya idan aka zaɓe shi shugaban kasar Najeriya. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi wannan alkawarin ne a lokacin da ya je birnin Ado Ekiti a wajen yakin neman zaɓe a jiya Alhamis. In Allah yarda in mun zo za mu gyara abin da ya shafi harkar tsaro kuma za mu duba abin da yake ya shafi tattalin arziki za mu duba irin abubuwa waɗanda suke za su kawo zaman lafiya da jin daɗin jama'a musamman yanzu ka duba hanyar nan da tashi daga akure zuwa wannan guri tafiya ta yan mintuna amma sai da muka yi awoyi saboda haka muna gode Allah ma da ya bani dama na zo na ga irin matsalolin da suke faruwa a wannan sashi na Najeriya Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce harin da aka kai wa cocin Katolika a garin Owo ba addini ko kabilanci ne ba jiya na je jihar Ondo kuma na je garin Owo na je wurin sarakunan su guda biyu na je coci inda aka sa bom mutane da yawa suka rasa rayukansu mun yi magana da mutane da yawa waɗanda abubuwan suka shafa kuma mun yi kokari mun yi magana da sauran shugabanni da gwamnatin jihar Ondo da lallai su san wannan abin da ya faru ba shi da wata alaka da addini ko alaka da kabilanci ko kudu ko arewa abin da ya faru waɗansu mutane ne wanda suke neman ta da hankali a Najeriya suka yi kuma na yi murna da na ji cewar gwamnatin tarayya ta dau mataki a kai har ma ana maganar an kama wasu saboda haka mun gode allah da ya kasance wannan abu bai dauki wani salo na kawo fitintunu a wannan jiha ta wanda ba kuma muna gode wa dukkanin wanda ya sa hannu da sarakuna da manyan mutane da musamman yan arewa da suke a wannan bangare na najeriya suka tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali to ko me ya kawo kwankwaso a jihar ekiti na shigo ekiti ne domin dan mu wanda zai shiga ya shiga zabe gobe a zaɓe ranar asabar na roƙi dukkanin 'yan jihar nan musamman 'yan arewa da su tsaya su zaɓe wannan jama'iyya tamu ta pepe wannan zai taimake mu wannan zai ba da mahimmanci a cikin wannan jama'iyya tamu najeriya na fama da sha'anin tsaro idan allah kai ka shugaban ƙasar najeriya ta ina za ka fara game da tsaro tsaro wannan dama kusan aikinmu ne musamman kai la'akari da na yi gwamna shekara takwas a kano kuma na yi minista na tsaro a wannan ƙasa saboda haka dukkanin waɗansu abubuwa abubuwa mun fahimce su kuma na tabbata abin da ya kawo wannan matsaloli yana da alaka da rashin fahimta da jajircewa da tsayawa na gwamnatocin da muke da su a wannan ƙasa. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ado Ekiti a Najeriya. To a gaida Tambuwal kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. dalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali ne kan batun yaƙi da matsalolin yanayi da abubuwan da ya kamata mahukunta su kiyaye domin yunkurin masu fafutukar kare muhalli ya yi tasiri musamman ma a ƙasashen nahiyar Afirka. kamar yadda ƙwararre kan ayyukan noma da sauyin yanayi daga Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya shaida min a game da abin da ya kamata a mai da hankali a kai. lalle ana so a ƙara ƙarfin yadda ake tahiyar da aikin yaki da gurɓacewar yanayi da kuma duka abubuwan da suke ƙara zazafa duniya don saboda a maido wannan yanayi cikin yadda yake wanda kuma yake kawo kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane da kuma yanda ita duniya za ta zamanto kamar yadda muka same ta iyaye da kakannu da zamanto mu ma mun bar ma wanda suke bayan mu duniya wadda za su iya su ma su mora su amfana har yadda su bar ma wa'ansu na bayan su masu zawa bisa kan wannan ne na ganin cewa lalle ya kamata a dukufa wajen yadda za a kawo taimako na yadda za a rage wannan zafin duniya da yake kawo canje-canje da abubuwa da yawa wanda suke suna kawo matsaloli ga zamantakewa ga duka yanayin mabaki daya ga rayuwa ta dan adam da dabbobi da itatuwa da sauran duka halitta wanda allah yi a doron duniya duniyar nan dan wannan ne nake tsammanin cewa abin da ya kamata kowa ya kula bisa kan yi shine ya zamanto na farko yadda za a ƙara neman sani bisa kan menene magana yi harkokin yanayi kaman ana zancen yanayi ana zancen yanzu gurɓacewar yanayi ana zancen zazafa yanayi da kuma yadda ake ganin cewa shi wannan canjin yanayi wai menene umma a isa shi ya kamata mu nemi sanin wannan abun kuma wannan ya shahi kowa da kowa musamman ma a kasashenmu na afirka a ce gaban tattaunawarsa da abokiyar aiki halima abdulrauf kuma shugaban gidauniyar nan ta jihar kano panacea foundation lahir muhammad hashim ya mai da hankali ne akan wasu alkalaman binciken majalisar ɗinkin duniya da ke bayyana mahimmancin shuka itatuwa su bishiyoyi har yanzu su ne abubuwan da suke wadata mu da wannan iska ta amfanin mu na yau da kullum Allah ya halicci duniya in the sense that uh, bishiya tana baka wannan iska oxygen din mu kuma muna fitar da carbon dioxide wato CO2 wanda ita bishiyar take amfani da shi ba iya nan ne dan adam yake samun wannan iska mai amfani amma yau mun samu kanmu a wani yanayi da ake yanke bishiyoyi ta kowane irin hali wajen yayi zafi sosai saboda akwai bishiyoyin da su suke taimakawa wajen sanyaya muhalli misalin irin su zaitun irin su dogon yaro saboda yadda suke jan ruwa daga ƙasa canza wannan ruwan ya koma zuwa iska mai sanyi so babban abin da yasa muke shuka shine har yanzu binciken masana ya babu wani abu da yake da tasiri wajen sanyaya muhalli da kuma samar da iska ingantacciya da kuma taimaka mana wajen ɗauke sinadarai masu guba sama da bishiyoyi ƙididdiga ta majalisar ɗinkin duniya sun tabbatar da cewa kowane ɗan adam guda hudu kamata ya a ce suna da bishiya guda ɗaya a inda suke shi shine adadin iskar da za ta fitar wannan bishiyar ya sai ta ishe mutum hudu su yi amfani wadda ta girma again akwai binciken da ya tabbatar da cewa bishiya tana da tasiri na ta sanyaya waje fiye da na na'urar sanyaya daki guda goma bishiya guda daya ta iya sanyaya maka waje babban yadda zaka gano shine inda ake kawo ac guda goma ki ajiye a waje ba lallai su baka sanyin da wannan bishiyar guda daya za ta baka ba wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa muka fi ba da muhimmanci da wannan dashen bishiyoyin sai dai kuma ɗan rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya yi jan hankali akan wata ɗabi'a da ke janyo na kasu akan yunkurin dasa itatuwa da matakin da za a iya ɗauka don samun maslaha ko da yaushe muna zuwa a ce bana mun yi taro kamar yadda muka saba an gabatar da takardu da kuma an ce an yi da san bishiya amma babban kalubalen shi ne mun yadda an dasa bishiya amma ko na gwamnati din da za ku gani cewar ana yi idan suka je suka dasa bishiyoyin bishiya ba za ta kula da kanta ba a asarar kuɗi kuɗi kawai za ka yi gwamnatoci da yawa sukan je su kashe kuɗi a yi bajet a fitar da kuɗi a je a dasa bishiyoyi a yi biki bayan bikin nan ba wanda zai ƙara komawa kanta da yawa an ka koma abin da aka yi bana idan ba a ci gaba da kula kamar yadda aka ya kamata ba ba ka komawa baɗi ka same su mun sha duddubawa yawancin guraren da aka dasa bishiyoyi bara wallahi da muka je babu bishiyoyin nan domin ɗan ƙungiya ba zai iya zuwa ko da yaushe shi yi ba gwamnati ce ta gayyata a wasu guraren misali gwamnatin nan ita ke da alhakin ta sa ma'aikatanta su rinka kula da shi idan ba za ta yi haka ba asara kuɗi ne in ba za a yi ba akwai hanyar da mukan yi inda za ka shuka bishiya ka je ka samu inda jama'a suke a ba jama'a amanarta da yawa ba su da hanyar da za su samu bishiyar ne amma in dai kai shuka ta inda suke ka ce musu da Allah a kula da ita da kansu za su kula da ita ita kuma gidauniyar awifka ta haɗa kai ne da gwamnatin jihar kano wajen ƙoƙarin samar da tsabtataccen ruwan sha musamman ga yara ƙanana a jihar kano a cewar shugabar gidauniyar alawiya baba musa wannan ne ya sa muka yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar kano muka gayyato shugabannin da suke da haƙi wurin kula da harkar da ta danganci ruwa da tsaftar muhalli a ma'aikata ta local government ƙungiyar mu ta rarraba musu wannan abin tace ruwa kuma ta koya musu yadda za a yi amfani da shi kuma muka saka lokaci muka je aka rarraba wa'annan abin tace ruwa a makarantu musamman na ƙananan yara da kuma ƙananan asibitoci dalilin da ya sa muka zaɓi makarantu na ƙananan yara dama na faɗa miki cewa su ƙananan yara garko jikinsu kaɗan ce don haka duk inda suka sha ruwa gurɓatacce yana saurin kawo musu cututtuka musamman irin na amai da gudawa. To mai sauraro, duka-duka abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan Allah mai kowa mai kuma raya mu zuwa makon gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi su a gaida aisha kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban faransa emmanuel macron da shugaban gwamnatin james olaf scholz da prime minister italiya mario draghi sun ziyarci birnin cape jiya alhamis a wani mataki na nuna goyon baya ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Macron ya ce wannan wani muhimmin lokaci ne, sakon haɗin kai ne da muke aika wa 'yan Ukraine. Ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumar tarayyar Turai ke nazarin ko ta ba da shawarar bawa Ukraine matsayin 'yar takara na zama mamba a ƙungiyar tarayyar Turai yayin da suke Kiev, Macron, Scholz da Draghi sun gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Kwamitin Majalisar Wakilai da ke binciken tarjumar da aka yi a ranar shida ga watan Janairu a Majalisar Dokokin Amurka a shekarar da ta gabata ya saurari bahasi jiya Alhamis cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya yi ta matsa wa mataimakin shugaban ƙasar Mike Pence lamba kan ya hana majalisar tabbatar da cewa dan jam'iyyar Democrat Joe Biden ne lashe zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Jiragen saman Amurka masu saukar ungulu sun kuza cikin yankin arewa maso yammacin ƙasar Siriya kusa da birnin Jarab Blues cikin duhun dare, kuma duk da rahotannin harbe-harbe da manyan bindigogi sun sake tashi tare da wani shugaban kungiyar IS da ke tsare a gidan yari, lamarin da ya zama koma baya ga kungiyar ta'addancin. Sojojin Amurka da jami'an yaki da ta'addanci sun yi ta jinkiri wajen bayyana bayanai da dama na harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Alhamis da ya yi sanadin kame Hani Ahmad Alhurdi, wanda aka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar da ke da muhimmanci ga ayyukanta da ta yi a siriya a baya-bayan nan farin da ke ci gaba da yin barna a kasashen kuriya arewa maso gabashin afirka ya fi shafar ƙasar somaliya inda aka yi kiyasin cewa kashi ɗaya na al'ummar ta miliyan sha shida na fuskantar matsalar karancin abinci. Sau masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe uku agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shiri. Ciki har shirin duniyar Amurka. da Mamun Lalo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabata har ma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo sai kuma Salma Abo da haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.